قال رب اجعل لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا sai annabi zakariya ya ce ya ubangiji na ka sanya mana wata alamar da hankali na zai kwanta da ita wadda za ta nuna min tabbatuwar abin da mala'iku suka yi min albishir da shi sai ya ce alamar ka na samuwar abin da aka yi maka albishiri da shi shi ne ka kasa iya magana da mutane tsawon dare uku ba tare da wata rashin lafiya ba kana cikin ƙoshin lafiyarka.